Irmiya Sura ɗaya Kalmomin Irmiya ɗan Hilkiya, ɗaya daga cikin firistoci a Anatot, a yankin Benyamin, magana Ubangiji ta zo gare shi a shekara ta goma sha uku ta sarautar Yosiya ɗan Amon, sarkin Yahuda, da kuma a zamanin Yahohiyakim ɗan Yosiya, sarkin Yahuda, har ya zuwa watan biyar na shekara goma sha ɗaya na Zedekiya ɗan Yosiya, sarkin Yahuda. sa'ad da aka kai mutanen Urushalima zaman bauta. Kiran Irmiya Maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Kafin in siffanta ka a cikin ciki na san ka, kafin a haife ka na keɓe ka, na naɗa ka ka zama annabi ga al'ummai. Sai na ce, Kayya, Ubangiji mai iko duka, ban iya magana ba, ni ɗan yaro ne kawai, amma Ubangiji ya ce mini. Kada ka ce, Ni ɗan yaro ne kawai; dole ka je wurin kowane mutumin da na aike ka ka kuma faɗa abin da na umarce ka. Kada ka ji tsoronsu, gama ina tare da kai kuma zan kiyaye ka, in ji Ubangiji. Sai Ubangiji ya miƙa hannunsa ya taɓa bakina ya ce mini, Yanzu na sa kalmomina a bakinka; duba, yau na naɗa ka a kan al'ummai da mulkoki, don ka tumbuƙe ka kuma rusar, ka hallaka ka kuma karkaɗe, ka gina ka kuma shuka. Maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Me ka gani, Irimiya?" Sai na amsa na ce, Na ga reshen itacen almon, Ubangiji ya ce mini, Daidai ne, ka gani, gama ina lura in ga cewa maganata ta cika. Maganar Ubangiji ta sake zo mini cewa, Me ka gani? Na amsa na ce, Na ga tukunya tana tafasa, tana juyewa daga arewa. Ubangiji ya ce mini, Daga arewa za a zubo masifa a kan dukan mazaunan ƙasar. Ina shirin kiran dukan mutanen masarautar Arewaci in ji Ubangiji, sarakunansu za su zo su kafa kursiyoyinsu a mashigin ƙofofin Urushalima, za su zo su kewaye dukan katangarta, za su kewaye dukan garuruwan Yahuda. Zan furta hukunci a kan mutanena, saboda muguntarsu na yashe ni, suna ƙona turare ga waɗansu alloli suna kuma bautawa abin da hannuwansu suka yi, ka kintsa kanka, ka tashi tsaye. ka faɗa musu abin da na umarce ka, kada su firgita ka, in ba haka ba zan firgita ka a gabansu, yau na mai da kai birni mai katanga, ginshiƙin ƙarfe da bangon tagulla, don ka tsaya gaba da dukan ƙasar, ya kuma yi gaba da sarakunan Yahuda, da fadawan, da firistoci da kuma mutanenta. Za su yi yaƙi da kai, amma ba za su ci nasara a kanka ba, gama ina tare da kai, zan kuma kiyaye ka, in ji Ubangiji.